بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله تعالى يفل يبر من لتافيا البركة كنا وغير الحق المبين في احاديث الرسول الامين صلى الله عليه وسلم اذا جزيا انيتشو غايبه من يغيغا باب في المراقبه babu dana ne waga ifi taso kone babu ne gagaga e ciki bu alamar wuce bata wuki waga sokwai cinwule sokwai cinwule sokwai waganwe mago taso kowa lindo yana hadisin na wina na almurakaba lima na murakabatullahi ta'ala عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف صحيح رواه الترمذي daga ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala huwa kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min abdullahi ya fitta zumaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yawman fondoci mitta zumaya tuci ubo fakal annabi ci feji mi gamba ki gamba ya gulam ya wagi bagin nan inni alimuka kalimat mi muhammadu rasulullah ya lagami inda ci yiwuwe e gami wuce ji dana ya farko ifadillaha sasoko ya fadika soko a to ifadillaha sasoko ta jidi utuja haka wa diwe gboro kando ruwayo na wayo ga imane ta jidi utuja haka wasu ya buru wadda biyoyin kan doro iza sa'alta abekewa abegawa ba duwana fas'alila su kowa ba biyan gayi jinnu ma gayi mala'ika ma gayi zawangi ma wa iza sta'anta wa gaya wa wuce fasta'in billah wa wuce betoci wa taimako betoci walam kyau annal ummata ke da luma shi bayanan lawista ma'at agayekan ala an yanfa'u ka bi shay'in Allah akbar da la amfani yo ajo amfani be indo shi nini ya wace ojo lam yanfa'u ka ade kagwa na ajo amfani na bi wuce ina ina kpagala ajo amfani na wato a wa amfani wayi illa bi shay'in sai bi inda cina kadkata bahun ma wulaka su kwa kaga wade na na to walli za wani ya mi gutu ba ga ga jiwa amfani na su kwa ka ngala di foro ga jo amma ku kaka a to gura wa yi ya amegun da na dangi jikpata ga ginna layawai ne to ge wasu gun lola wawai kai alkhaira gumi ani da wani cin da baya wa mazo da wani to kaso ko kagin na yawa ya ga afun rai sababi adabi wafa ya wato yawa ba kaza ya wato yawa ba kaza amigun to ciyaman to gabana a ga ko kaza la yawa ya kaso ko kayawa wa ya diyare wa ya diyare sababi adabi na ugwa ganin su ko jane za da bujin wani wai ni ji ta mawa ta ga ga wangi ga ke yaye ka ala an ya duru ka bishin ga ga gun so wai ti alamarin do cho lam ya duru ka ade guna la to na re illa bi shay'in wa to ya gwa to wai wai illa bi shay'in kad ka sabahu ma wa alaik wai ti na su kwa ka ga de wala e guna to aka mace ne de na aka ga wale na daga ba so ce wani wunci ga loyin jiji in ga afon a ga waya tun a ga ogan yi a ga ogan bai kwa ziki a ga ogan bai makanta a ga ogan mi a ga ogan mota a ga ogan bai geoji ga ba kpautuna a na sanari sai na soko ga na ba na so ga ogan bai wani mace ka zaga adewa na ba ta ka zaga wa dena tacha siri ndoro na ga ajin aji wa tati obo wa tun wa ta wi na soko kada wa ma hum bi na bihi min ahadin illa bi idhnillah ai illa bi qada'i ba'd sai na soko aka tati zawa mun ci gadi ujo rufi atil aklam ina la mai gawa cina. ya wage ba ali kalan jilani alkalan na ka ina jinjin harabe a jiki ya mana alkalan lani lalahul mafi zuba aklam alkalan na ya karo tun wuce ya ciye rayuwa doro na kpata wula ne amma a ga ya kazuwa ni zan nufi da ya kawo robe dole kawo ga akpa wani na soko kana uzira dabe ya ga ya su soko maka wuce bu lauhul mafi zuba wafa ya ga jin alkhairi yuso kuma jin wuce daga lauhul mahfuz ba wafa agin shekaru sai ni ga gai mina zandoro a wani aka daga lauhul mahfuz ga aka ga mulandoro ga titun a makaka ya waya na wada shi zuma bai ma wo tuna bai man cuja wo tuna in ga abu Allahu akbar ebu wannan na soye ni da na kaba lauhul mahfuz ba na ma aka na lotun ne so kwano kana ga lotun so le za wangi agba kwa fuska no ga yibo babba wuta pata ju e za ga mi gumbe yin ba no gon dubu dari biyu ba ni ya mi labaro gala izo ya da jinkira ngo so gibo ko afwa ake ya bace da ta ce da a madina fana wala ga ga kwati na mu shehu na lalwa na a ga yau na gaji e shani na yawo kaza yawa e kaza wa baya ìṣẹ̀gádà wọn wọ́n tẹ̀gá wọn fà owó na fi wo na bukata zàwọn tó ń bọ̀ òṣì wọ́n bá bukata wọ́n yìí sí wọ́n tẹ́ ẹ̀rẹ̀ làwọn tó fúkà ń lọ́ṣọ́ wọ́n jẹ́ ẹ̀kọ́ oúnjẹ kọ́wàá yìí kíá rẹ̀ wọ́n sọ ń rẹ̀ ẹ̀ tún tẹ̀tí ju fi ẹ̀kọ́ oúnjẹ bọ́ ẹgbẹ́ ìpáyà ẹ̀ oúnjẹ náà dẹ́gbẹ̀ oyin káńgá náà wọ́n. rufi atil aklam alkalam ekagiji ina tó ce la karo tunan rigayu la ni wa yun kaji fani kafi ebe ije na a rayuwar zandoro kani wajen fatisuf to takadar ma kau ba na wawani takadar mushi ta faili zandoro rekod zandoro bu ba na rayuwar zandoro bu ba na wawani na kula wawa na iri yawon kai lawon shi gbaku ke wa da alaka bai da na wuce wasu yana lawal mafuz mai ba inna la qur'anun karim fi kitabin maknun la hu illa al la ya matsuhu illal mutahharun malaika je ya ba wani dole qur'anu ma fi gaba mun so fetin yau lawil mahfuz gaba wa bi baitul izza saman ne katan da ci da saman ne ba ba wa qur'an daga lawil mahfuz ci bai launa a ci fe ci ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokaci lokaci har ba koya shi be gute amma lallai bayani daga lauhin mafuzon ga su kuyi ga ina anzalnahu fi lailatul qadr mucin ya bayin lubaitul izza shan ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas ina ikpana ga da wani ba ko ramadan bu ishi e lailatul qadr ga allah qur'an bayne daga allahul mafuzon lo baitul izza daga baitul izza saboda jibril fa ya ce ya nabi muhammadu lokaci lokaci aya aya sura sura soko wadda alkhairi bayin soko kan ba sharri yayi babu fi takwa babu nawa ba zai tiyan takwa da su soko عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلوة خضرة وإن الله مستهدفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم daga babu sa'id al-khudri so tube boyuyu unga ga tushi soko sallallahu alaihi wasallam ga inna duniya hulwatun hadira lallai janna na yi lirana na dai ti ba su ji tace jifi ba ku ba rana hulwatun ayin yo mana-mana kin da da lewa yi mana-mana yana a ci a zuwa hadira make yi dofa-dofa zo ci ganye dofa-dofa safiye ko hadira wa inna Allah mustalifukum fiha so ci ma waye lafi egwa ga jike cikin bu zai ja dan al'amari tita ce je to yadda majina inji gai da yawa arziki so kuna jike bana zai je dan waya dabba ji en yi ci ji fata zai zai ja amfani biyo yi ga wani so kwai lafi alifa ji ke cikin goji bayan da ci ba fayyan zuru to ci ce cele kai fata maluna ya ina je ga lotun ta cikin wani wangi je ya ji bai arziki mu yawan kashi daidai shi wani zai ji wangi nan arziki su kwaso gi wuci boka ko zai mai ji daidai nan arziki su kwasa lau yau kago wani madadda bai zai etun daidai ga ayyalo zai lalabe yan gici da cigiyar soko bugu su kwaye lafi zai ji amfani da arziki mina da cikin wani lafi da dufe ci jike cikin bu ya goga jike cikin bu wuce cile ina ya ga ina e ya ga jina na wani ya jan kashi na je baya mai nan fayyan zuru kai fata malo gangba mi fata ku duniya ekara kara yi na ya wattakun nisa ya mai tsana zagizi zagiji e yi bai sha'anin zagiji fa inna awwala fitati bani isra'il e bona na ya kakanca e su ne ya kakanca na degiya na biya bushi na ka na fin nisa'i watan zagi ya wufe biya a wari don gama la nasara je ku ca kan doro in zagi in zagi katun ba gibayen zagi tumba ba gibayen zagi shagojo ba gibayen zagi kamfani ajo ba gibayen zagi ibina tiyo ga fitina dai zan da cewa shi ya maye bon zagi ne wule kun ya tabo nan wada ba ga da shi ne wada restaurant wuce da giya wada supermarket wuce da shi ya da na ji kakan wanda ya ji kokarin zagi ya da ba fiti na dai na dai banu isra'ila jira ngai wa gude zijo aluma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa malikin don wai dina ya katun university da aminci yana rai tertiary institution da aminci ina re kata fitinan zagi dai dai zawon gidi da nan wai dai man na je wuka tun wai dai gina je so be katun ji nan zukoji zagi da she no dai itsar labarin zage-zagen da shari'a wana fiti na banu isra'ila da shahide su ko kuke yayi na yadi ya muslim ta can ga fiti na wuce ko ya aluman na anabi ga ewogo li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal ta ko kamalu ba yana sa ke da nabi na nabi ji gamba bai yi tiya bai yi ma ya ga ya lamitu gangba wuce عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتكى والعفاف والغنى رواه مسلم لقب عبد الله بن مسعود وصوته بيويوغا نعم. قلت تشسك صلى الله عليه وسلم كان يقول وافي من قبل جاجة وابني وادي فقن لو بجينا gayi alahuma inni as'aluka alhuda wani ufe ba duwan nan ga ya wato ci as'aluka alhuda ne ba ba ube wani ka me ba da su yawo gani be wani abin lafi zai tsawo nan ki mai ya toka ga mi fen ji na wai wani bilan tiya bai na jowa ga ya takawa a tuka a takawa ma nan ni ga wal afafa so ko aminwa ke etun dede ji lugwa ke sha'awa dede lugwa ke arabu ji lugwa an wadan ke tun arabu ji lugwa walgina soko ji bagwayami ji bagwayami ibuna ya ja ke dabe zai ngole e masibu ya ja dabe zai ina e da zuma ogbogana ga da ya e guru ogbogana ibuna wa da agbaya to jahili na wa ya ne oga agba ya fasiki ebe kiwo ebe ya jo hadisi onye imam muslim babu fil yaqin babu na ne ba zai tiye yakino na ngai gaskiya yau An abi bakri الصديق An abi bakri الصديق رضي الله عنه نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدمي لبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما رواه البخاري ومسلم دقبان sayidu na abubakar so cube bayuyu kawal wugan gan nazartu ila akadamin mashirki na mi abubakar cilelwe ba bici bokun ya e wace makaciji wa nanu filga mi bi anabi muhammadu yi madakpan koro garu irayo ala na a makeci ta ibu ifita ko ni kpankoro amma teti ta yi bu bici fece bici boko ajile a fewa iza na itela daga makaulo madina na babu ila sofi bezo ebo na iga zamata ya ko tara a jigiyar agaide agaide yi makefe ko madina wasu ba na sokoya na bai izini ga mutela wuloda ici da sofi kwankuro allah akbar ga wa za har tuko bana da be bankuro bai fina amma su ko yayi kula yaji shi ta kula fakultu ya Allah mi caga mi ga yawo tu soko da mi fele bi ci boku kafirin na je ke te bankuro bai fita ku bana bankuro yi fi ba ku bana mi ga law anna ahadahum nazara ila tahta qadamai daga da zaini mini ya mushirikin najo na cilelo ta ko ya bici guba bauna la'abasar na da ga ilere la'abasar na zamucin dai na ga ya cilla fuska da kin cile cilelo ba bici bici da wuce na la'abasar na wuga ile zan doro mini abu na lotun nan faƙa annabi sallallahu alaihi wasallam fega ma zunnuka ya ba bakri bifnainin lahu salisu huma ma zunnuka ki ya ya ababakri ainihin sunna sayidina abubakari abdullah abdullah ibn usman babu usman amma baban wani tulabe abu ku hafai ke ndị tulabe abu bụ na uga mazon nuka ya ba bakrim ki ya kpawo yawa abubakar bifnaini bai zaguba na allahu salisuhuma su sokwai zata cawa zata ciki ci su kwai yawon mai na zuma wuliyaye mai naye mai tuwa wunji ga soko a ga gumba yare amma wai da lamarai Kin da ya qur'anu ga ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalik wala aksara illa huwa ma'ahum dole ma'ahum ma'ahum sali rabi'uhum sadisuhum pata ke pa wọn chale wọn dai wọn wene gana hadisun nan yin al-buhari bai مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتتنحى له الشياطين رواه أبو داود hadisun sahih daga bana sai ge malika to cube boyu yuga ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga man kana zan doro ta ce musulmi jo na ga dukke mi ga idza kharaja min baiti kamina wa wati ya mi ubona bayan wai lena eminu giguno no shina yo no tuna yo emi aya yo zandoro ga ga bismillah da suna soci tawakkaltu ala Allah ni aya ta soci wala haula wala kuwata la haula yamma da ba wala kuwata kabu da ba illa billah sai bai soci zandoro ga ganna ganan lokacin wacin ambonan yukalu lahu hudita a gabiwi zijo malaika jafe gabiwin na ji tushi sokoji na tushi jawo ya soci a lotu lotun ya tsoco nawa wa ga lona a gabi ga wudita wa de ba wu de ga min na wa garin wa ku fita wa ma de kukunke wa wukita wa ma de tuta wa tatana halahu shayatin shaitan ya maga haɗe yare zai ga gannan shaitan ya ba waya wa da lafiya wa da shi lafiya wasu wasu ya tudiri a zan wata a gadawa hadisin nan ya abu dawudu mata su babu filmu ba darati ilal khairat babu na ne ba zaye tiyan musulmi diye betun wange shi na betun guru shi na an abi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم daga ba abu hurairah so ga tushe su ku sallallahu alaihi wasallam ga badiru bil a'mal ejiye beto alkhairu shire ya lumfata mare na su kwa fayowa lona abici take ke fana gura ga fa satakunu fitanun lamari sun ga jabetiya cin aluman nan ka kito illailil muslim e sun ga na jatiya na fitina na jatiya na fitanu jamu fitna waye ka kito ilainil muslim can gode ba ji koye shi a ji dokun a ja rute yin doro da nan a ci a ga fitina ji abin mike abin rute al'umma musulmi ji ka san doro fitina alin doro za wani gifi fitina ga yusbihu rajul mu'minan har tuku bane zabe a cin babe imani wa yumsi kafiran ma shi losun shi ma ga bai imani ebo fitina iri iri na wale nya akida nya toji nya ijele aw yumsi mu'minan koma watu zandoci wa shilozo da imani wa yusbihu kafiran wa timabegiya kafirinci la ila illa allah wa shilozo ci be akida wangi amma wuti ba ci be akida ya kafirinci wa gabe imani ne ebo fitina na ji zawon gida da ya kaka yi a da ga fitina ga ajiye kendo na bajiko wani wuyi nan ga otu gama rufe yin doro a nina otu ga yi ba ga shi ji ko ban doro wa allo na adabe wa da suke na ya bi udina hu bi arabi mina duniya ga zawon gishi kanga mini zai ji ga shi lozu bai imani wacce ba bai kafirinci na wuce yadda shaɗi agwalo alin nan ya bi udinahu wato musulmi ga adini hukun bi arabin mina duniya e muka yayin yi zo wani wa mi wani wa moto wani wa yi min wadewa a gada za hu laka zabe mini na kafa ci hubai ga tsiri da wuce jiyo wa gaje wade ci arabin mina duniya kilin gobe imani ci da gada ko kafirinci mu a ga da da gizakan gibe wani adina yawa na kafa ci hubai wa yawon na wa gaje wade ci waga ṣe wọ́n ti wá ní ke ga ijewa musulmi ya imani ne kin da dai zai gabe imani wato ilimi ya dini ji na wure ó a ga wade sí sirin na jiwa maga je wade ci la ila illa Allah sun jinnu ga sawa yau sari ku jinnu abe wala yiwo be banki amma sai wada wagiyayen kaza kaza be kaza kanga wato gurore waga wawu ewa cin wa to ke ga za wangi je gabe imana yebo ije. zan da ci mina wani wani ga aji siri wa ji mu yi bayu ga waka zo ga waka zo ne ngole za ndoro ji siri na ngole za mu can gabe imani ya ne na kafirin ji siri ya ngala to ci gawa ma kafara sulaimanu annabi sulaimanu je kafira etiye na jinnu je jiye bu guji siri na ba manje jiga to ne uba ga siri giya kafirinci ngala nabi eh, qur'anu me giya e ga mi muci a ga annabi sulaiman siri ufela yi zawan ji mulki wato aljinnu so ci gaggama na wa ma kafara sulaiman ai wa ma sahara sulaiman annabi na wuji sira ullo to kafirinci ai mana sira to ya kafirinci to gwaku e ko sira la zawan ga me giya imani mai wa mota mai wa yimi mai wagi mun je wani da ya guwa ni mula da ge kon doro so mun ga da shi da gina to dan doro so kuma ga woga mai laya nan da ce ko kusa kwa kwata da mutum gure da wuji so kun na tafiya bi labari ga taimako dina ya wawa zai tiye wani awa ana guge wasu ne lokaci na gugiya ni na kanga so ko bela ni mu biyo na yau ugwa ga uji cibiyar bai taimako na jiye goza da na lagi a sakwai lagi ya zama ko gabe ko kafirinci da sakwai ya zawo zan da can yawo bata a ga zai yi na zan na yi na wali na yi na jinnun na yawa be wa wo be o ga yawo yawo kuma be yin zan da tunawa be na muke ya ce ti ne zai jinnu be ya nan su ko tsoyi bai ko kan da fata su ko ya yi arziki ko wangi da su ko aluwa yi ta yi mun e ebonan za wangi ya ji ba nare zan da je za ya wore ara yi webo kidnappers arm robbers high killers satana yi da ya ra'i za wangi da ya yi ba bai mai wani haiwa na hagi zamu a ga sun wala miliyan gutsu ne ebo aza ange ku fi sirgita wa zaman wagi wuda na wato ga na lelewa ko kulle giweliya wa lelewa kawo kauga ba lelewa lawa ne lawani aza yi musulmi la da firgita ebo عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد ارايت ان قتلت فاين انا قال في الجنه فالقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رواه البخاري ومسلم دغ جابر جي الله يوتشو بي بويو قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم اود جابر غادي ذا باجين دو تشنا غا محمد يفنا افيغو كوين اوهود ki sahaba na ga ga ara aita in kutiltu fa aina ana ara aita annabi wanda ya ara aita annabi yan labari wai lama ne akhbirni yan labari in kutiltu abe aga mi wuku nona fa aina ana bai ci ba mi e ba so shigo go qala nabi gafil janna aljanna yi ci bawo annabi dai yi bushara bai ganne fa'alka tamarati kun na fiye dihi dobi na naji fi guwe ginan feci ya sun makatal fe ya kun bai kafiri shi hata kutil ar uwu kudanna uwu kudanna kika tun ne wiyo ezudiwa alkhairi ezudiye bai gina bai tun alkhairi ngala na hadisin na bai babu namu nga yedi bi alkhairi wa aljanna ga la wuce dobi na yawon ji wuso zuwa ji wuso ya farko ga badiru bil a'ma edi be to alkhairi ya ji mi ya ji mi ya ji mi ya ji mi wa ganga hadisin na ku fiti mi ku qur'anu fiti dai daga fondoro o ke fana kaya wannan to na gayi rogodo tun yayi nan nga ba su koya bi gada babu ne ba za yi filmu jahada eti yanzu ba bai guri na ya bai gada babu wucin gwargwado ne gana social barcode bai ga cin bici na su kufa gan bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk